sauraro Assalamu alaikum. Barkam da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ci gaba da kawo muku irin gudunmawar da masu ƙananan masana'antu ko kuma masu amfani da fasahar su wajen ba da gudunmawar gina ƙasa. Yau mun ziyarci kasuwar Laranto da ke garin Jos, inda maka tattauna da masu sana'ar gina tukwanen girki da cokala. da kuma duk wani sashen inji da ake kerawa da goran ruwa ko kuma alminiyon. Wannan dai ba sabuwar sana'a ba ce, ganin irin shekarun da aka kwashe ana yin ta, da kuma taimakon da take yi wa jama'a wajen samun biyan bukatun kansu. Da farko mun tattauna da Malam Yahaya Hassan Salihu lokacin da muka ziyarci wurin aikinsa da ke tashin Larantu, kuma ga yadda hirar tamu ta gudana. Ni dai, Insha Allah sunana Yahaya Hassan Salihu. kuma wannan cikin tasha kenan na babban motoci na katako eh, a garin jos nan laranto kenan eh, to kuma wannan sana'a ta ce wannan aikin tukunya din aikin yin tukunya aikin yin tukunya kwarai kuwa wanda na samu kusan shekara talatin kusan gadon ta ma zan ce na yi wani irin tukunya ne tukunyan karfe ne eh, tukunyan karfe wanda ake yi sa da almiliyon kuma insha Allah da ke yadda dai kai ma ka fara gani ko baka ba yadda dai ake yin su da sauransu da wannan aikin naku ya tsaya ga tukunya ne ko kuma bayan tukunya akwai wasu ah, abubuwa da kuke gaskiya an samu ci gaba kwarai kuwa hmm. bayan tukunya na karfe haka hmm. to mukan yi wasu marasa kafa ma za ka samu su wasu kuma kamar ludaya wanda da ba a yin kamar ludaya amma yanzu saboda ci gaba da kuma yanayin da kuma kujeran karfe hatta kujeran karfe ana yi hatta turmi ma na karfe duk ana yi kaga an sake samun ci gaba da sauran da wasu abubuwa da wanda na makamantan aikace aikace na mata haka to duka dai muna muna yin sa kuma ba wai ya tsaya kurin ga yin sabon ba a koda misali a wanda shi ya dan lalace to shi ma mukan gyara in wanda zai gyaru za mu iya gyara wanda ba zai gyaru ba sai an yi sabo ma za mu iya yi insha Allah to gashi na zo a daidai lokacin da ake wannan aiki a wurin naka za mu so kai wa masu sauraro bayani irin matakan da ake bi kafin a samu irin waɗannan tukwane su zama tukunya za ka mana bayani? insha Allah daidai gurgudu to na farko dai tunda an yi magana abu ne wanda yake na almiliyon to farko dai ba wai shi kadai ake ake samun kurin sai zama tukunya ba na farko kayan aikinsa akwai gawayi wanda shi gawayin nan shine wanda ake hadawa da injin din wuta wasu saboda ci gaba ma suna hadawa da electric haka wanda zai ringa wana musu wutan wasu kuma kamar mu da dai karfin mu bai kai sosai ba to mukan yawan ta amfani da ziga-zigi amma kuma ziga-zigi na wil ba wai irin na fata na makirin karfe haka ba to shi idan aka same shi na farko an samu almilon an samu gawayi to akwai tukunya na dafa almilon to kafin mu je wurin tukunya eh. ina kuke samu almilon eh, muna sayan shi saboda akwai diloli wasu kamar gareji wanda mota ya isis haka suka canja inji da sauransu to wasu kuma sukan je ƙauyuka su sai kaga saboda ci gaba ma har abin maltina dinnan wanda da ba mu amfani da shi to amma saboda tafiya da ya tafiya da yanayin abubuwa kuma da ake samun ci gaba to har aka gano cewa ai shi ma wannan gongon maltina na almiyan din shi ma akwai ƙarin arziki a jikinsa bayan an shanye maimakon a yadda shi sai a tara to kuma wannan da kake gani hata abuja ana kawo mana wannan abin walcina hatta abuja za a kawo mana wasu kuma irin akwai abin windo din nan wanda bayan an yi aikin gida da sauransu mm, to an cicire wanda aka yi yanke mm. akan tara sannan kuma hatta akwai almilinsin mm. wanda ake buga raftan kwano da shi to shi ma wanda suka gama aiki da shi pieces din sukan tara da hanyoyi da dama wanda dai almiliyon dai kuma mukan saye shi a nan garin idan ta kama ya ɗanyi karanci har onarsa muka iya zuwa mu siyo a wajen inyamurai to duk wannan da hanyoyin da muke samu almilon kafin mu zo mu sarrafa in kun kawo shi nan ya kuke da shi eh, idan muka zo da shi tunda kaga duk abin da aka ce ka so shi zaka adana mm. to idan aka zo shine ran da za a yi aiki bayan an sa shi a sto mm. to kamar dai misali mm. hatsi ne a gona kaga idan ka ewo shi ka zo ka ajiye a rumbu to kaga za ka dinga amfani da shi gwargwadon bukatan ka eh. kafin ya kare kuma a nemo ne to ka je da ake yin sannan kawo shi eh. wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris kuma muna tare ne da malam yahaya hassan saluhu wani mai fasahar kera tukwanen goron ruwa ko kuma aluminium da ke laranto a garin jos Malam Salihu ya zagaya da mu inda ake gudanar da wannan aiki kuma ga yadda tattaunawar tamu ta ci gaba. To ka ce akan sanya ya a tukunya kamar na ga ana aikin ko za ka mu je kusa kai mana bayani? Eh, insha Allah za mu Assalamu alaikum. Sannun ku da aiki. Yawa yanzu haka mai sauraro shi zai ji ana dan kwale-kwale da watakila ji karar wuta tana tashi. Kamar bayani me yake faruwa? To kaga graman kamar farko da na maka magana idan an samu tukunyan dafawa kuma aka samu gawayi to akwai murhunsa na musamman wanda idan aka zuba gawain kamar dai mai dafuwan shinkafa ko dafa duka kaga dole an samu gawayin ya haɗu mm. za a iya ɗora tukunya sannan aka dora tukunya kuma a zuba abin da ake bukata mai a sarrafa shi to kaga yanzu wannan ga murhu nan ya samu mm. ga gawayi ga wuta an kuna mm. ga injin kuma wanda yake wainawa kaga ga tukunyar da ana zuba alminon a ciki yana sauka a hankali ana yaye shi ana yin shi gwargwaron abin da ake bukata ruwan da za a yi amfani da shi eh. to kuma in ya narke hmm. to can ciki kuma hmm. kaga can inda ake buga tukwane idan an gama narkawa a nan hmm. to shikenan can kuma sun gama bugawa to anan kuma sai a dinga ɗeba gurgudo wanda zai kai kowane ɗaya daga ciki sai a zuba masa wato wancan zubi na tukwanen da ake so a yi wancan ana bugawa wannan kuma ana narkawa ana narkawa eh, so daga an narka anan shi za a diba shi za a diba gurguru sai a kai can sai a je a dinga zubawa yana kaiwa minti biyar ko hudu mm. to ya daskare kuma sai dai a girgije kasan ai kasa ce eh. a gane ko minti biyar kawai ya kai minti biyar shikenan za a girgije shi ko eh. sai a a cicire to in an cicire kuma sai a sake hautsinawa a sake gyarawa mm. sannan kuma a sake komawa don kaga yanzu akalla an shiga kashi na biyu kenan an yi kashi na daya eh. akan buga kamar dozin daya ko hmm. goma hmm. wani ma in kanana ne har kamar sha biyar hmm. to kowane narkawa ya daya za a zuba to in an ka zuba aka cire to sai a sake gyara kasan kuma a yawa masa ruwa mai sanyi saboda kasan ya dau zafin almilan nan to in ya dan huce kuma sai a sake juyawa a sake ci gaba da yanzu ka riga ka zo an riga an zuba zubi na farko har an shiga na biyu eh so alhamdulillah yanzu kamar ganin yanayin aiki eh. kuma sanin sa eh. a matsayin ka na wanda ya kware a kansa kuma ya daɗe ya kama akan yi zubi nawa a rana eh, idan da kayan aiki kuma da mutane a kasa ba a takuru ba hmm. ba a wahalar da jama'a ba ka san hmm. ko da mota ne akwai full load akwai overload to kamar mota ce a ce akalla in ba a takura mata ba a ce ton shida in an matsa kuma ya kai ton takwas ko goma to haka wannan aiki namu shi ma yana da keji, in dai ba a wahala ba mm. ba a takura ba mm. akan samu kamar zubi hudu amma wanda kuma za a dan barin kamar a bayo jiki hutu to gila yakan tsaya kamar uku haka amma dai a yawan da ake so a samu mm. kare gaza zubi hudu saboda abu ne wanda ke na jiki da jini eh. yaya bukatun mutane musamman dangane da wannan aiki yanan ka kwashi shekaru 30 kana wannan aiki kusan 30 ko insha Allah sai shine kamar yadda na maka ma ga da ne to gaskiya mutane sukan bukaci wannan aiki kware da gaske mm. domin shi tukunya da kake ganin ta to a gaskiya zan ce kowa dai ya taso mm. in dai shi bai saya ba to za a saya masa domin me ya riga ya zama daruran rayuwa ma'ana abu ne wanda ke dole sai da shi wanda za ka samu ba dama dai a yi aure ba tare da tukunya ba to kaga muna taimaka ma mai zamantakewa ma cikin gida kenan mm. tunda dole ko mutum baya son hayaki to dole ya ce mu bashi tukunya ko ba haka ba to kaga wannan muna da ba da gudunmawa kwarai da aniya game da al'umma ma tukuna kuma kai da ka sani shi wannan aikin mutum da ba zai yi aiki ne mai albarka kwarai da gaske yana bukatar jama'a yanzu ka lura ka duba didan hmm. kusan mutane nawa kake gani amma kowa da zai ɗinsa akwai wanda bayan sun gama hmm. kaga shi kuma wancan zai dinga zuwa yana yayin kewa ka gani ko hmm. to bayan wannan kuma akwai wanda an dan samu dan gyara kaɗan ko wani abu haka maimakon a ce ya yi dameji to shi kuma zai dan samu cin abinci a ciki shi ma ya gyara kaga shi ma zai sake samun cin abinci a ciki bayan wannan kuma akwai yadda ake su kuma har yanzu a daɗa inganta shi ne kamar fenti wanda ka mini ni ina yi bayan an gama komai to kasan mata yan kwalliya ne sukan so su ga abu da sa to mukan sake fenti shi don yayi sha'awa ya ɗau ido me saya ya ji daɗin saya ya saya abin da ransa yake farin ciki don a yi amarya cikin gidanta da kayan da take kyalkyali insha Allah. To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. a madadin malam yahaya salihu da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa huta lafiya